وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka muna nan a cikin wannan littafi na tahazib madarijis salikin asalin littafin madarijis salikin na ibn al-qayyim al-jawziya wanda kuma abdul man'im salih ya ainihin yayi wato ya tahazibin sa ya rereye shi ya takaita shi domin samun sauki ga masu karatu kun jero inda malam yake magana akan cewa a cikin wannan sura akwai tabbatar da annabci ta fuskoki da dama wanda ya jero fuska ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar duk a bayani akan cewa lalle akwai abin da yake tabbatar da annabtaka a cikin wannan sura na ƙarshe-ƙarshe na biyar da muka yi shi ne da ya ce iyaka na abu da ya ce a cikin sura to haka nan ya ce duk abin da fa inna ma yu'badu bihi rabb ta'ala la yakunu illa ala ma yuhibbu yarda duk abin da za a bauta Allah da shi ba zai kasance ba sai abin da wanda za a yi bautar yake so kuma yarda da shi to wanda ce ibadar tasa kuma shine gode masa da sansa da jin tsoronsa wanda wannan abu ne ce na halitta to ya za mu bauta masa ɗin ba za mu sani ba sai ta hanyar manzanni su ne za su nuna mana me Allah yake so me kuma yarda da shi to kaga kenan a cikin faɗin iyaka na abud akwai tabbatar da me manzanci cewa lalle akwai manzanci ko kuma manzo wanda shi ne zai koya al'umma ya za su bauta Allah ta yin abin da yake so kuma yarda da shi shi ne ce al-mawdu'us sadis wuri na shida wanda yake tabbatar da wato manzanci a cikin wannan sura ya zo domin ƙauli a cikin faɗinsa da ya ce ihdina siratal mustaqim siratal mustaqim ka shiryar da mu hanya wacce take mai kakkiya yace to fal hidayatu shiriya din hiya bayanu wad dilalatu shine bayani da shiryawa summa tawfiq wal ilham sannan gam daga tar da kuma kimsawa Allah ya kimsawa mutum bin abin da yake wato hanya ce wacce take miƙaƙƙiya. ice to wala sabila ilal bayani wa dilala tunda shari'a ita ce bayani domin sai an ma bayani zaka ka hau kan hanyar shirya sai an shiryar da kai an ɗora ka a hanya sannan zaka ka hau kan shirya sannan sai akwai gamdagatar daga Allah sannan ne in an shirya da kai za ka bi ba za ka kauce hanya ba sannan sai an kimsa ma a ka cewa eh ya kamata na yi wannan abin da aka nuna mun inda aka nuna mun shi ba tare da kaucewa ba to waye duk zai wannan yace wala sabila ila bayani wa dilalati babu hanya zuwa samun bayanin na cewa wannan ita ce hanya ta shirya wa dilalati da shiryawa babu hanya zuwa shiryawa zuwa hanya mai kakkiya illa min jihatin rasul sai ta hanyar manzanni su ne za su nuna mutum za su yi mutum bayani kuma su nuna masa hanya fai za hasala bayanu wa dilalatu idan bayani da shiryawa suka tabbata wa ta'arifu da sanarwa cewa eh wannan ita ce hanya mai kakkiya tarattaba alaihi hidayatu tawfiq to sai kuma shirya ta gamdagatar sai ta jero a kan wannan wanda kuma shirya ta gamdagatar wannan abu ne daga Allah ta baraka wa ta'ala wani zai san za a yi masa bayanin ba zai karɓa ba wani za a ɗora shi a hanyar ba zai bu ba to kaga ashe kafin ka hanya hanya mai kakkiya akwai bukatar samun gamdagatar daga Allah ta baraka wa ta'ala duk da bayanin da ka samu da duk kuma wato dora ka akan hanya da aka yi sai an samu dacewa daga Allah to sannan ne zaka karbi wannan bayanin kuma ka dau hanya sai ce waja'ala al-imana fil qalbi wa tahbibahu ilayhi wa tahabbubuhu ilayhi wa tazyinuhu fil qalbi wa ja'aluhu mu'athiran lahu radiyan bihi ragiban fi sai sanya batun imani a cikin zuci da soyuwarsa zuwa gare shi da ƙawata shi a cikin zuciya da sanya shi mai tasiri gare shi radiyan bihi mai yarda da shi ragiban fi ko mai kwadaitawa a cikinsa duk wannan yana ƙarƙashin ne ihdinas siratal mustaqim sai ce wa huma hidayata na mustaqillata ne shiryoyi ne guda biyu wanda suke kowace zaman kanta take la yahsulul falahu illa bihima kuma samun rabo na duniya da lahira ba zai tabbata ba sai da su وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه وأن قنسا مسو سنرد أمن دموبة مسنبا من الحق ندى قسكيا تفصيلا الربي وإجمالا ددنقلي وإن هنيوين سنة قنشي da sanar da mu abin da ba mu sani ba kuma ba mu san menene daidai ba mu san wane ne siratul mustaqim ba sai me sai an sanar da wa ilhamana lahu sai an kimsa mana shi wa ja'alana muridina littiba'ihi sai an sanya mu mu masu so ne ga bibiyar wannan hanya wacce take miƙaƙƙiya zahiran wa baɗina a fili da bayyana sun ma khalaqa al-qudrata lana sannan ya halicci kudura gare mu alal kiyama bisa tsayuwa bi mujibil hadi da abin da ya wajibta wannan shirya din bil kauri ta hanyar magana wal amali da aiki wal azmi da kuduran aniya duk ka mu wannan abu ne daga Allah shi zai halitta mana ikon mu tsaya mu ga mun ba da wajibin wannan shirya din wajibin shirya shine ka karba kuma ka bi ta hanyar magana ne ko aiki sun mai ta zalika yana sannan dawwamar da wannan a gare mu mutumin hanya mai kakkiya mai kakkiya mai tabunta ba mu kauce ba sabanin wasu wanda Allah bai musu gamdakatar din ba idan sun fara bi sai su kauce wa tasbitana alai kuma da tabbatar da mu akan hanya ila wafat har zuwa mutuwa to kaga wannan abu ne da yake kuma gamdakatar daga Allah wani zai a masa bayanin ya gane a dora shi a hanyar ya bi kuma da ya tafi sai ya kauce in bai samu dacewa daga Allah ba don haka ya ce to ainihin shirya ta kunshi bayani da shiryawa daga sannan gamdakatar da kuma kimsa wa min huna daga nan ne na yi'ulan irtirarul abdi ila su'ali da'a tun tunda yake idan an bayani an shiryar ba za mu iya bi ba in ba a samu gamdakatar ɗin Allah ba to daga nan ne za mu san bukatuwar bawa ila su'ali hazi da'awa zuwa tambayar wannan roƙo din roƙo kulli darurati saboda kowace larura me roƙon shine ta cewa ihdina siratal mustaqim Allah ka shirya da tunda in ma an nuna ma ba za ka ibi ba sai da gamtakatar daga Allah to ashe akwai bukatuwar me kai ta roƙonsa kai ta roƙonsa wa bilani qawli man yaqul da bacin maganar wanda yake cewa idza kunna muhtadin idan mun zama shiryayyu fa kaifa nas'alul hidaya ya za mu roƙi shari'a wannan magana ce batacciya domin ko da ka zama shiryayyen to dawama akan shiryar har zuwa mutuwa to abu ne da shi ma kana roƙon kana yana buƙatar ka dinga roƙon Allah akan haka ya zama kafanka bata zame ta bi mummuna hanya ba fa innal majhula lana min al haqq ad'af al abinda muka jahilta na daga gaskiya ninkin ninkin abinda muka sani domin a iya zuwa ma da wani abu wanda baka sani ba kuma a zamar da kai ta wannan hanya wa ma la nuridu fi'lahu tahawunan wa kaslan mithla ma nuridu ita abinda ma ma san aikata shi dan wulakantawa da kasala kwatankwacin abin da muke so ne au akthara min ko mafi yawa da shi au duna ko kuma ba da shi wa ma la naqdiru alayhi mimma nuriduhu kadhalik abinda muna so din amma ba za mu iya yi ba kuma to shi ma kwatankwacin abin da za mu iya ne ko kuma ya fi shi ko ya kasa da shi wa ma na arifu jumlatahu wala na ta dili fasirihi fa amrun ya fuqul hasr yace abin da muka san shi a dunkule amma ba za mu shirya zuwa daki dakinsa ba ne da ba za a iyakance shi ya wuce a ce za a iyakance mun san shi dai a zahiri amma ba mu san cikinsa ko al'amarin rayuwa ma haka za a yi zuwa baka wani abu a zahiri mai kyau ne amma cikinsa kuma fa baka san me a ciki ba a sai ka shiga ciki ita to tunda akwai wa'annan matsalolin fa na wa nahnu juna ila hidayati tamma mu masu bukatuwa ne zuwa shirya cikakkiya fa man kamalat lahu hadhihi umur wa dan wadannan al'amura suka cika gare shi kana su'alu hidayati lahu sualu tathbit wadda dawam to zai zama tambaya shirya gare shi tambaya ce ta dawwama da kuma zarcewa a akan shirya an ji duk ko duk waɗannan kana da su ka san shirya ɗin kana binta kuma ka san abin da kana bi ba tare da kasala ba kana da iko kuma ba ka da gajiya wajen yi ka san komai daki-daki ɗin hmm? to amma dawwama ɗin kuma ba ka da tabbas a kansa kana don haka ashe in ma kana da abubuwan nan cikakke to kana da bukatar dawwama har izuwa mutuwa shi sa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'amru lil aqiba al'amari na karshe ba wai yanzu bai kana ganin ka ni kaza ni kaza ni kaza amma wajen cikawa fa ka san ya zaka cika to haka ashe akwai bukatar addu'a kenan kullum ta dawwama shi sa ashe kowa yana da bukatar addu'ar ihdinas siratal mustaqim ice walil hidaya ce martabatin ukhra ice har ila yau shari'a dinnan tana da wani matsayi kuma daban wa a akhiru maratiba shine karshen matsayinta wato darajinta wa hiya lidayatu ce alqiyamati ila tariqil janna shine shiryar da mutum a ranar alkiyama zuwa hanyar aljanna domin nan ma akwai abubuwa kana da siradi ko wanda zaka hau kai kana da bincike da za a yi ma to ya tsallake wannan ka kama hanyar aljanna kaga nan ma akwai wani tarko wa huwa sirat yace shine siradi almusila ilaiha wanda zai kai mutum zuwa aljanna faman hudiya fi hadhihi ad-dar ila sirati ila sirati wanda aka shirya da shi a wannan gida zuwa hanya Allah mai kakkiya Allah zai arsala bihi rusulahu wanda Allah ya aiko manzanninsa da shi wa anzala bihi kutubahu ya saukar da littattafansa in an shiryar da shi a nan duniya to hudiya hunaka ila siratul mustaqim a can kuma lahira sai a shirya da shi zuwa hanya mai kakkiya almusili ila jannatihi wata take sadar da mutum zuwa aljannarsa wa dari thawabihi da gidan ladansa wa ala qadri subuti qadami al-abd ala hadha sirat wato gwargwadon da tabbatar kafar bawa a bisa wannan hanya mai kakkiya eh, allazina sabahu Allahu li ibadihi fi hadhihi ad-dar wanda Allah ya kafa ta ga bayansa a wannan gida na duniya ya kuna thubutu kadamihi ala siratil mansubi alamatin jahannam zai zama gwargwadon tabbatar kafarsa akan sirati wanda aka kafa akan doron wutar jahannama in anan duniya Allah ya sa mutum ya bi hanyar nan siratal mustaqim ya tabboye da wama akai ya rabu da duniya to wannan shi zai sa ya hau wancan siratin kuma ya tsaya shi ma akai daram kafarsa bata zame ta haɗa wuta وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذلك الصراط على ذاك الصراط bisa gwargwadon tafiyarsa akan wannan hanya wato siratul mustaqim na nan duniya hakanan tafiyarsa za ta kasance akan wancan siratin na doron wutar jahannam idan da ƙarfi yake tafiya akai da gaggawa yake tafiya akan hanyoyin hanya wiƙaƙƙiya wacce Allah ya kuma manzanninsa da ita ya saukar da littafansa da ita a nan duniya to a can ma haka zai wuce da gaggawa haka zai tafi da ƙarfi wa minhum man yakunu kal barq aw siradi na lahira akwai wanda zai wuce ta kai kaman walkiya wa minhum man yamurru ka tarf akwai wanda zai wuce kaman kiftawar ido wa minhum man yamurru kar rih akwai wanda zai wuce kamar iska wa minhum man yamurru man yamurru ka shaddin rikab akwai wanda zai wuce kaman wato ainihin tsananin wato ainihin tafiya na abin hawa wa minhum man yas'a sa'ayan akwai wanda zai tafiya dai gashi nan tafiya dai wato sauri sauri wa minhum man yamshi mashyan akwai wanda zai tafiya kuma a hankali a hankali wa minhum man yahbu akwai wanda zai dinga jan ciki habwan jan ciki wa minhum al akwai wanda za a dinga bubbuge shi al-musallam amma a ƙarshe ya tsira wa minhum mukardas finnar akwai wanda kuma kifar da shi zai wuta ba zai samu ya tsallake to don haka falyanzur al-abdu sayrahu ala zalika sirat min sayrihi ala haza to sai bawa ya dubi wancan tafiya da aka yi bayani to kuma ya dubi tafiyarsa akan siratul mustaqima a nan duniya da sauri yake tafiya da gaggawa yake tafiya to fa ya dubo kuma wancan haka fa al'amarin zai kasance ya ce jaza'an wifaqa wannan sakamako ne wanda ya zo daidai da aikin da mutum hal zauna illa ma kuntum ta'malun ya ce ba za a yi muku sakamako ba sai gwargwadon abin da kuka kasance kuna aikata to kaga in anan yanda yanayin mutum yake ta kan siratul mustaqim yace to haka zai kasance a can domin ya karɓa abin da manzanni suka zo da shi ya karɓi abin da suka ya yi imani da su ya yi aiki da abin da suka zo da shi to shi kenan yana kan siratul mustaqim yana tafiya ba gaddama ba ja ba yi wa Allah taurin kai ya ce taho ya ce a ni ba za ne ba bari ya ce a ba zan bari ba to sai san kuma ya matsayinsa yake a can ولينزل الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم أبي haka mutum ya duba shubuhohi abin da ya shafi aƙidodi kenan washahawa da abubuwan da ya shafi sha'awa abin da ya shafi ayyukanmu na rayuwa abubuwan da suke na lalata na kaza na kaza wanda sha'awa take jan mutum riba ne fasikanci ne lalata ne ƙaryar zirne ko ne duk abubuwan sha'awa da mutum yake don ya samu wani abu na duniya wanda Allah subhanahu wataala ce zuina linnasi hubu shahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara min al dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal harth na duk sune dai waɗannan abubuwan da kowa yake kokawa a kansu to yace to ya duba mutum ya duba gane ko abubuwan sha'awa din Allah ce ta'uqu an sayrihi ala hadha sirat al mustaqim wanda take kawo masa cikas wajen tafiyarsa a bisa wannan hanya mai kakkiya to idan akwai waɗannan abubuwan da suke kawo masa cikas sun hana shi miƙewa akan wannan to sani kuma a can ma akwai wannan cikas ɗin akwai abubuwan da za su kawo masa cikas fa inna halka lalibu zai samu wato ainihin wato maruruwa ne allati allati bi jambatai zalika sirat wanda take gefen waɗancan sirat na lahira tahdifuhu za ta dinga foto shi wata ta'uquhu 'anil mururi alai za ta hana shi wucewa akai kamar inda sha'awoyi a nan duniya suke hana shi bin hanyar siratul mustaqim to haka su ma waɗancan maruruwa za su dinga hana shi bin hanya da sarƙoƙi za su dinga bin hana shi ka anan kalalif kamar ƙugiyoyi kenan wanda za su dinga jawo mutum yana wuce suna sarƙafo shi yana wuce in kasurat huna wa ƙauyat idan abubuwan da suke kawo mutum cikas a wannan duniya suka yawa kuma suka yi ƙarfi ga abubuwa nan da suke hana mutum bin hanya mai kakkiya daban-daban wanda sun shafi abubuwanmu na ma'amala yau da kullum a zamantakewa ne a ciniki ne a ibadanmu ne a kaza ne suna hana mutum ya bi hanya mai kakkiya to fakadhalika huna hiya hunaka haka ma a can wa'annan maruruwa da sarƙoƙi da ƙugiyoyi duk za su kawo masa cikas wajen wucewa a kan sirat me yasa saboda abin da ya faɗa hal zauna illa ma kuntum ba za a yi muku wani sakamako ba sai gwargwadon abin da kuka sanje kuna aikata. yace wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka ba mai cin shingen bayansa bane baya cin shinge cin shinge abin da ba naka ba ka taba ka je iyakar gonar mutum ko filinsa ka yanka masa a daga ciki Allah baya nan domin abin da bawa yi Allah ba zai toye masa wani alkhairi kuma ba zai dora masa abin da bai yi na sharri bai ce yayi domin baya zalunci ubangiji subhanahu wata don kaga an samu matsala a can to tun daga nan duniya ne aka samu siratal mustaqim na nan ba a bi shi ba sosai to shi ma na doron wutar jahannama siraɗin sai kasa biyuwa na haka fasa'alul hidaya tambayar shirya mutadammanun li husuli kulli khairi an kunsa masa tabbatar da kowane alkhairi ko kuma shi akan kansa mutadamminun li husuli kulli khair ya kunshi tabbatar da kowane alkhairi wassalamat min kulli shar ya kuma kunshi kubuta daga kowane sharri in aka don haka ashe muna da bukatuwa kullum ta cewa ihdina siratal mustaqim saboda hanyoyin abubuwan da za su ja mutum su kau da shi gabarin siratal mustaqim suna da yawa a wannan rayuwa suna da yawa sai dai mutum ba a sa shi a hanyar jarraba to don haka ashe kullum akwai bukatuwar wannan addu'a ta ihdina siratal mustaqim domin idan an nan wannan siratal a nan duniya to an haure shi lafiya to a can ma kuma da izinin Allah za a haure wancan lafiya almawdu isabi wuri na bakwai min ma'arifati nafsil mas'ul sanin abin da za a roƙa din me muke roƙo a cikin wannan aya wa huwa siratul mustaqim wa huwa siratul mustaqim shine hanya mai kakkiya wala takunu at-tariqu siratan to hanya kuma ba za ta zama an kira ta sirati ba Hattata ta tazammana hamsa ta sai ta kunshi abubuwa guda biyar haka kenan yana so nuna mana cewa ai dan mun ce sirati kawai sirati ba ba kawai a waye da ka bane aka bar a'a kai abin da sai ya cika sannan za a kirawo hanya a ce mata sirat yace to sai ta kunshi abubuwa guda biyar na farko al-istiqama dawwama akan aikin da'a abinda mutum ya fara nan aya ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba domin idan ta kare a hanya bata zama mai ba Bata zama sirat siratul mustaqim ko mutum shi ya sauka daga kanta Bata zama sirat wal isalu ila al maqsud na biyu ya zama za ta sadar da mutum zuwa abin nufi to kaga wanda yake ya bi al mustaqim don ya sadu zuwa aljanna kuma ya karye masa a hanya ko shi ya sauka ya bar shi kaga bai kai zuwa manufa ba wal qurb ya hanya ta zama muku ba mai nisa ba wa sa'atuhu lil alai ya zama za ta yalwaci masu wucewa a kai wata ta'yinuhu tariqan lil maqsud da kuma tabbatar cewa eh hanya ce wacce za ta kai zuwa abin nufi ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة الصراط المستقيم وانتن دعك فدا تو بذات بايا بويا cewa lallai ta kunshi waɗannan abubuwa guda biyar na ka siratul mustaqim da muke ta roƙo ya kunshi wannan zama muna dawoma akan da'a ba mu batta ba kuma za ta sadar da mu zuwa manufan mu shine samun shiga aljanna ta zama hanya ce makusanciya ba mai nisa ba domin kai bautar Allah kana kusa da Allah Allah ce wai za salaka ibadi anni fa inni qarib in bayinka suka tambaye ni ina nake kace kusa nake sannan Allah ce wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid Allah shi ya kusa da bawa fiye da jijiyar wuyansa to kaga hanyar siratal mustaqim kusa take eh, ba kamar yadda a mashirikai ko suka ɗau cewa Allah kamar a nesa ike ba na haka su ba za su iya kusantarsa ba sai sun bi ta hanyar alloli shi sa Allah yake magana cewa in ka tambaye su me suke bin alloli za su wai suna so ne su kai su zuwa ga Allah sun manta cewa Allah ma ya fi kusa da su akan jijiyar wuyansu to naka siratul mustaqim ta kunshi kusanci hanya ce mai kusanci a zuwa ga Allah ba sai an yi haka haka haka ba kafin a ji zuwa ga Allah ta nan ta yalwaci kowa domin wa rahmati wasi'at kullashi rahmata ta yalwaci komai gane ko sanan lalle wannan hanyar ita ce kadai wacce za ta kai mutum zuwa zuwa ga Allah zuwa siratun zuwa manufa shine aljanna amma in ba ita ba duk wata hanya da mutum ya bi ba za ta kai shi zuwa manufarsa ba shine aljanna to wa'annan sharuɗa sai sun cika sannan hanya ta zama mai as-sirat kuma al-mustaqim yace fa wasfu bil istiqamati zai mana bayanin waɗannan abubuwa kuma guda biyar din fa wasfu bil istiqama sifaita wannan hanya da il istiqama ya tazammanu qurbahu yana yana kunsar qurbahu kusancinsa لأن الخط المستقيم domin hanya wacce take miƙaƙƙiya ko ƙarabu khattin ita ce mafi mafificiyar hanya fasilin mai rabewa bai na baina ne tsakanin ɗigo guda biyu wa kullama ta'awwaja ba duk sanda hanya ta yi kwane-kwane ta kakkauce ta ratsa ta can gari da ta can gari sai ta daɗa nisa amma idan ta tafi ba a miƙe nan da nan za a je inda ake so ko kuma nan muna magana express ko me yasa saboda ka kama ta daudar kai ta tafiya ba tsaya ya ce to don haka ne aka sifaita da me la istiqama mi kakkiya ce zaka dawwama akai kana ta tafiya ba kauce واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود هكذا ميك يوتاتا ينا يكون شسادوس إزوا أبو النفي ونصبه لجميع من يمر عليه da kuma kafa shi ga dukkan wanda zai wuce ta kansa ko wa nasbu li jami'i man yamurru alayhi yastalzimu sa'atuhu cewa an kafa shi ga duk wanda zai wuce ta kansa wannan ya nuna yalwatacce ne فإضافته shi المنعم عليهم رابع شيء زوا إلى المنعم عليهم ni'ima عند أكي مس نعمة ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب haka da kuma sifaita shi da sabawa hanyar wanda Allah ya fushi da su wadda lalai da waɗanda suke hanyar bata yaltazimu hu tariqan ya lazimta cewa wannan ita ce dai hanya ba wata sai ita domin mai domin a gaba Allah ce ghairil maghdubi ba hanyar waɗanda aka fushi da su ba wala ba hanyar waɗanda suke batattu ba kinan ashe wannan sirat mustaqim ita ce ake nufi naka kinan ashe wannan hanya sai ta kunshi waɗannan abubuwa guda biyar wasirat kalmar sirat ta wata yudafu ila Allah ana ta zuwa ga Allah izu huwa allazi shara'ahu domin shine ya shar'anta wannan hanya wani sababu kuma ya kafa shi wa qawlihi ta'ala kamar faɗin Allah madaukaki da yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillah kana shirya zuwa hanya mai kakkiya hanya Allah baka ga sirat Allah ya raba ce zuwa gare shi cewa hanya ce ta Allah me yasa saboda shi ya shar'anta ya ce ita za a yi wa taratan yudafu ila al-ibad wani lokaci shi sirat nan hanya din nan mai kakkiya wacce ta cika abubuwan can guda biyar ana raba ta zuwa bayan Allah kama fil fatiha kamar yadda ya zo a cikin fatiha sirat alladhina an'amta alaihim hanya wanda kai musu ni'ima kaga an raba hanya zuwa ga wanda Allah ya yi ni'ima likonihim me yasa saboda su ne saboda kasancewarsu halar sulukihi su ne suke shiga wannan hanya ba wasu ba ne su ne dai za su shiga wannan hanya sai aka raba ta zuwa gare shi sai wanda Allah ya wa ni'ima to shi zai hau kan wannan hanya wanda Allah bai wa ni'ima ba yana fushi da shi kamar ainihin yahuda ko labbalina ko batattu ko wanda suka biyo hanyar su to su za ka same su sun sauka daga kan wannan hanya wa huwa al-mansuba alayhi wa huwa al-mansuba alayhi su aka wanda aka danganta zuwa gare su shi aka danganta zuwa gare su wa humul marruna alayhi su ne kuma masu wucewa ta kansu allazina an'ama Allah allazina an'amta alayhi wanda kai musu ni'ima to sai aka danganta ta zuwa gare su al-mawdu' ath-thamin wuri na takwas da za a yi lura da shi a cikin wannan sura ta Fatiha min zikiril mun'ami alaihim batan waɗanda aka yi musu ni'ima din wa da rarrabe su an ta'ifatayil ghadabi wad dalal ga jama'u guda biyu wanda suke na fushi da kuma jama'u wanda suke na bata yace fan qasama an bi hasbi ma'rifati al-haqq wal 'amali bihi ila hadhihi al-aqsam al-thalath fan qasama an mutane sirran bi hasbi ma'rifati al-haqq sanin gaskiya da gane ta wal amali bihi da aiki da gaskiya din sun rabu ila hadhihi al-aqsam ath-thalatha zuwa wannan rabu-rabu guda uku لأن العبد صبر بقى إما أن يكون عالما بالحق كوي زما دي ياسن غسكيا أو جاهلا به كوي زما بي سان والعالم بالحق وان يسن غسكيا إما أن يكون عاملا بموجبه كوي زما ينا أيكي دا أبن داس واتو أينهن غسكيا تقنصا أو مخالفا له ko kuma gashi ya sani din amma kuma ya zama ya saba baya bi fa hada aqsamul mukallaf yace to wannan shine rabe baligai la yakhrujuna anha albattata ba sa taba fita daga waɗannan abubuwa har abada ko dai zama sun sani ko ba su sani ba ko kuma ya zama wanda ya sani bai aiki da abin da ya sani ba ko ya zama ya aiki da abin da ya sani yace to wannan duk waɗanda aka dora aiki baligai kenan masu hankali su ba sa fita daga waɗannan abubuwa al'alimu bil haqqi al'amilu bihi wanda ya san gaskiya kuma ya aiki da ita huwal mun'amu alai shine wanda aka yi masa ni'ima wallazi zakka nafsahu bil ilmi nafi' wal amal salih shine wanda ya tsarkake ransa da ilimi mai amfani kuma da aiki na kwarai wa huwal muflih shine kuma wanda yake mai rabauta kamar inda Allah ya ce qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha wal alimu bihi almuttabi'u hawahu wanda ya san gaskiya amma kuma ya zama san ransa yake bi ya ajiye sanin gefe guda al'amuransa ya zama san rai ne yake masa jagoranci kamar yadda Allah ya nuna a cikin alkur'ani ya zama ya riƙe son zuciyarsa shine abin bautarsa to huwal mawduba alayhi shine wanda Allah ya fushi da shi domin gashi ya sani amma yaki yaki a ce ah, ko anan ne a ce kai da kasan san ka'ida amma kai ne mai fara karya ta to kaga waɗannan su ne wanda Allah ya fushi da su wal jahilu bil haq wanda ko bai san gaskiya ba huwa dal batacce ne domin dama bai sani naga shi ba a sarai dama zai yi aiki daidai domin bai san me daidai ba wa kullu minhuma dallun mawdu'un alayh to kowannen su batacce ne wanda ya sani yake aiki da sani da wanda bai sani ba ballantana kuma yayi aikin da ake so to duk wannan dallun mawdu'un alayh batacce ne kuma ana fushi da shi walakin tarikul amali bil haqq ba'da ma'arif ba'da ma'rifatihi bihi sai dai wanda ya bar aiki da gaskiya bayan ya san gaskiya din aula bi wasfil ghadabi shi ya fi cancanta da a sifaita shi da fushi wa haqq bihi shine wa bihi shine mafi cancanta da shi wa min huna saboda haka ne kana yahudu a haqqa bihi yahuda suka musu ne cancanta da me da Allah ya fushi da su wa huwa mutaghallazun fi haqqihim wannan fushin abun kaurarawa ne a cikin haƙƙinsu a qawlihi ta'ala fi haƙim kamar yadda Allah ya faɗa a cikin haƙƙinsa ya ce bisa bi samashtaraw bihi anfusahum kai abinda suka sai kaunansu da shi ya muna me abinda suka sai kaunansu da shi an yakfuru bima anzalallahu bagyan su kafirce abinda Allah ya saukar bagyan da shishigi da zalunci an yi nazirin lamin fadli da alamun ya sha min ibadi wai dan Allah ya saukar da faralarsa ga wanda ya so daga cikin bayansa shine manzo daga cikin larabawa su ce don me Allah zai aiko manzo daga larabawa bai aiko daga kabilarsu ba to kaga wannan yana daga cikin me sun sani kuma suka kafirci fa ba'u bi ghadabin ala ghadab sai suka kwana cikin fushi a kan fushi domin sun sani kuma da manzon ya zo suka ƙi yadda da shi وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم الله يفعل دا سنة يويا أوس دا خضرج كوري manzo zai zo na ƙarshen zamani za mu haɗa kai da shi mu yaƙe ku mu cinye ku amma falama ja'ahum ma'araf da abin da suka sani din ya zo musu Shi ne manzo a cikin attawar akwai sifarsa ko a cikin injila akwai sifarsa bal manzanninsu duk sun nuni zuwa gare shi zuwa zuwansa da alamominsa na inda aka haife shi da kuma inda za a aiko shi amma kuma sai suka butulce suka kafa wala ma ja'ahum ma'arafu kafaru bi to da haka sai la'anta mata yace fala anatullahi alal kafir bi isa mashtaru bi anfusahum ba abinda suka sai kawunan su da shi ya munana shine me wannan abin da suka aikata to Allah ya ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadab sai suka kwana da fushin Allah akan fushin Allah hakan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul hal unabbiukum bi shay'in qul hal unabbiukum bi sharrin min dhalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل yace in ba ku labari da mafi sharri da wannan eh, masubatan inda Allah walla'anahu Allah wanda Allah ya la'ance shi wa ghadiba alayhi ya fushi da shi waja'ala minhum kira ya sanya akwai burre daga cikin su wasu ya mai da su burre wal khanazir wasu an mai da su al khanzir wa abara tagut wasu an sa su masu bautar tagut kullu ma siwa Allah da abin da ba Allah ba yace waɗannan ulaika sharrun makana su ne mafi sharrin matsayi wa adallu an sawa isa su ne masfiya ɓacewa ga hanya mai ƙaƙƙiya to kaga a can Allah ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadab nan kuma yace wa adallu an sawa isabi an safita su da bacewa to shi sa a can yace to dukkanin su ma dai matattu ne kuma Allah ya fushi da su saboda wannan ayo guda biyu ɗaya ta nuna fushin Allah a kansu ɗaya kuma ta nuna cewa sun kaucewa hanya sun ɓace wannan naka yahuda suka fi cancantar lafazin ghairil maghdubi alayhim wadan ba waɗanda Allah ya fushi da su to na biyu wal bai bil haqq wanda ya jahilci gaskiya a haqqu bismi dalal shi kuma shi yafi cancanta da sunan bata wa min huna saboda ga nan ne wusifatin nasara bi aka sufaita nasara da bata bi qawlihi ta'ala qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al haqq ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا min qablu wa adallu kathiran wa adallu an sawa'i sabil aga duk ana Allah ya sifata su da kalmar bata bata bata ita kuma abu ta littafi kan ku shishige a cikin addinin ku abin da yake ba na gaskiya ba kan ku bi san zuciyar wasu mutane qad dallu da suka bata min qablu da can wa adallu kaseeran suka batar da mutane da yawa wa dallu an sawa'i suka bace gaban hanya wacce take miƙaƙƙiya to kaga nan nan menene ah, ya yi nuni zuwa cewa nasara batattu ne can kuma yahuda allah ya fushi da su amma malam ce a da fushin ma kuma batattun ne su ma Ya ce fal'aula fi siyaqi al ma'al yahud fal'ula fi siyaqi al ma'al yahud na farko a cikin jerowar wannan magana tare da yahuda ne shine a ah, ainihin aya ta farko والثانية في سياق في سياقه مع النصارى نبيكم أتكم كورو والدئيني واتو مغانا غمد النصارى وفي نهك يزو في, في, في الترمذي وصحيح بن هبان من حديث علي بن حاتم يزو أتكم الترمذي ده صحيح بن, بن هبان ده حديث علي بن حاتم قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوبا عليهم والنصارى ضالون يهودا أن يفشي دسو نصارى كما باتتون يعني كو ففي ذكر المنعم عليهم أتكن أنبتا وندا أكي مسنئما وهم من عرف الحق واتبعه شين وندا يسنغس كي وكما يبيشي والمغضوب عليهم وندا أكي فشي دشي وهم من عرفه وندا يسنغ حق غسكيا أما واتبع هواه يبسن رن يبسن زوجي يسأل wadallina da batattu wahum min man jahilahu wanda ya jahilci gaskiya to a cikin wannan abun ma yastalzimu subutu ar-risala abin da yake ainihin lazimta ko ma yastalzimu subutar risalati wan nubuwati man nubuwata afwan ma yastalzimu subutar risalati wan nubuwati abin da yake lazimta tabbatar da manzanci da kuma annabci to ta ina yace la'annan qisam annas saboda kasuwar mutane ila zalika zuwa wannan huwa alwaqi'u almashhur shine abun ne da yake afkakke kuma ake gani yau da kullum wa hazil qisma wannan rabo inna ma aujabaha kubutur risala tabbatar da manzanci ne ya tabbatar da ita domin taya muka san allazina an'ama Allahu alaihim taya muka san dallu taya muka san ah, al-maghduba alaihim duk sai ta hanyar mai sai ta manzanni suka zo suka yi mana bayani kenan ashe yana tabbatar da cewa ah, akwai annabta wa azafa ni'mata ilai ya raba ni'ma zuwa gare shi wa hazaba fa'il ghadabi ya kuma fushe wanda ya shafe wanda ya aikata fushin ni wujuhi saboda fuskoki da dama wai za mu ga Allah ya raba ni'ma zuwa gare shi ya ce siratal ladina eh, an'amta alaihi wanda kai ni musu nema kaga Allah ne ya bayyana shi ya ni'ima din amma da yazo magana wanda yi fushi da su bai bayanin cewa ga wanda ya aikata fushin ba sai ce kawai maghduba alai wanda aka yi fushi da su to me yasa yace to akwai fuskoki da dama da Allah ya sa ya haka minha yana daga cikin fuskokin annan ni'mata hiya alkhairu wal fadlu ni'ima ita ce alkhairi da farala wal ghadabu min babil intiqami wal shi kuma fushi yana hanyar ɗaukan fansa mutum ya yi abu aka yi masa wal adali da adalci abinda mutum ya aikata aka saka masa da shi tuwar rahmatu ta ghalibul rahma rahama kuma ta tana rinjayar fushi domin ita ce sama da shi da haka fa ila nafsihi akmal al Allah sai ya raba kansa mafi cika al'amura guda biyu wa asbaqahuma mafi rigayansu wa qawahuma mafi karfinsu shine mai maganar ni'ima domin ni'ima rahama tana daga cikin ni'ima to sai ya raba kansa wa hazi dariqatul qur'ani fi isnadil khairat wan ni'am ilai wannan duk ita ce hanyar qur'ani idan da zamu bi shi daki daki zamu ga ko Allah yana raba ni'ima zuwa gare shi wa hasbil fa'il fi muqabalatihima da shafe wanda ya aiki a kishiyoyinsu shine fushi da bata din amma wajen nima Allah sai ya raba zuwa kansu saboda me Allah cikakke ne yana yin abin da yake cikakke ne wa qawli mu'minil jinni kaman fadar mu'minan aljanu da suka ce wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi kaga ce suka ce ba mu sani ba sharri aka nufa gama abota ƙasa da muka ga yanzu ana zuwa muna zuwa ɗauko bayanai a sama amma ana jeho mu to sharri ake nufi da 'yan ƙasa wajen alhairi kuma sai suka ce me am da bihim rabbuhum rashad duk ubangijin su yana nufin shirya da su ne to kaga wajen abin da ya shafi rahama da ni'ima sai suka danganta zuwa ga Allah abin da ya shafi kishiyar wannan sai suka bashi a boye ba san waye ya ba wamiru yana daga cikin ƙaunar khadiri faɗin khadir fi sha'anin jidari dangane da katanga wal yatimaini da marayu guda biyu da suka shiga gari suka ganta ta haɗi suka tayar musu da tashi bawa nan musa amsa bayan da farko ya ce ainihin sai mu nemi su ba mu lada na wannan aikin da muka yi eh, wanda ma shine ƙarshen rabuwarsu ko yace haza firaqu baini wa bainik sa unabbi'uka bi ta'wil ma lam tastati' alaihi sabra to da wajen batun kango na sai ce wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini wa kana tatahu kanzul lahumma wa kana abuhuma saliha ko sai ce fa arada rabbuka an yablugha ashidda ubangijinka yana so domin me aiki ne na rahama na fadla yace yana so ubangijinka ya isar da su ƙarfinsu wa istakhrija kan zahuma dukkansu su zo su fitar da taskarsu da kansu ba ta lalace ba eh? wa istakhrija kan zahuma sai ce mai rahmatan min ya ita wannan rahma ce daga ubangijinka to amma wajen ɗaya wajen lalata jirgin ruwa fa wa ƙala fi harƙi safinata ya faɗa dangane da ainihin lalata jirgin ruwa da suka yi ko wa amma saminatu bakana li masakin ya'maluna fil bahari ko wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla sinatin gazba ko har dai inda yace fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin gazba sai ce dan haka nake san an a'iba ira aibata lalata jirgi zuwa kansa amma wajen girman yara su kai girman su sai ya raba shi zuwa ga Allah na farko dama aikin Allah ne dan adam bai sai isar da wani isa karfinsa ba na biyu abu ne na rahama da ni'ima nan sai a danganta shi zuwa ga Allah amma a lalata abu abu ne na aibi to da haka ba za a danganta shi zuwa ga Allah sun maƙala ba da zalik sannan shi khadir ya faɗa bayan ya ce ba a ratu ana aibaha to a ƙarshe sai ce wa ma fa'altuhu an amri duk abin da ka ga nayi ba nayi dan ra'in kaina ne. a'a Allah ne subhanahu wata'ala ya kimsa min da yawa innan abubuwa na haka kenan duk da cewa da alkhairi da akasinsa duk daga Allah ne to amma sai a raba mai kyau zuwa ga Allah wanda ba gare shi ba kuma wanda yake mara kyau kada a raba zuwa gare shi wannan shi sa Allah sai ya raba ni'ima zuwa kansa lazina na amta alaihim amma da ya zo gairil maghdubi sai ce maghdubi wanda aka yi fushi bai raba wane ne ya fushin da su don rahamarsa subhanahu wa ta'ala alwajhu athani fuska ta biyu anna Allah subhanahu wal munfarid bin ni'am Allah shine makadaci da ni'ima da ni'imomi awa bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da kuka gani to daga Allah ne duk wata ni'ima da kuka gani a tare da ku daga Allah ne fa udifa ilayhi ma huwa munfaridun sai aka raba Allah abin da yake ya kadaita da shi wa in udifa ila ghairihi fa likawnihi tariqan in an raba zuwa waninsa to saboda kasancewa sa hanya cewa majral ni'am lin kuma magudanar ni'ima ce wa amma al-ghadab ala a'da'ihi amma fushi a bisa makiyansa fala yahtasu bihi ta'ala wannan bai kibanta da Allah ba bal mala'ikatu mala'ikunsa ma suna fushi da su wa anbiya wa annabansa ma suna fushi da su wa rusuluhu manzanninsa ma suna fushi da shi wa auliya wa masoyan Allah suna fushi da makiyan Allah yaghdibuna li ghadabi suna fushi saboda fushin Allah wa kana fi lafzatil maghdubi alaihim sai zama a cikin lafazin maghdubi alaihim wanda aka fushi da su ba iyakance da Allah kawai ba yace to bi muwafaqata auliya'i lahu saboda masoyan Allah ma sun daidai da Allah wajen fushi da su min ad-dilalati ala tafarruji bil in'am saboda shiryarwarsa bisa kadaitarsa da ni'ima wannan ni'matul mutlaqa minhu ni'ima wacce take sakakkiya daga Allah ne wa shi kadai huwal munfaridu biha shi ya kadaita da ita ma laysa fi lafzatil mun'ami alaihim biha ma laysa fi lafzatil mun'ami alaihim abin yake babu a cikin lafazin al-mun'ami alaihim don haka ni'ima din nan Allah ya ta da ita ka shi kadai ne mai yin ta aka naba shi zuwa gare shi amma wannan fushi da fushi ba Allah ne kaɗai ke fushi da maƙiyan Allah a mala'iku da sauran mutane da annabawa da duk ana fushi su za ka sai ce maghdubi kawai mai ce wanda Allah ya fushi da su tare da cewa wani gurin ya yi magana fushi kamar wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azim الوجه الثالث فسكة أكو أن في هذا فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب alayhi. wajen shafi wanda aka yi fushin da shi akwai sanarwa na wulakanta wanda aka yi fushi da shi wata haƙirihi da wulakanta shi ne wata zigiri shani da kaskantar da al'amuransa ma laisa fi zikiri ne wata abinda bai zo a cikin ambatan ni'ima ba min ikramil min ami alaihim na daga girma wanda aka yi masa ni'ima wal ishadatu bi zikrihi da ɗaukaka shi da ambatansa da aka ce wa rabbi kadari da ɗaga alƙadarinsa ma laisa fi hazfihi ma laisa fi hazfi abinda babu a cikin shafe shi wannan rabawa ni'imar zuwa ga Allah to akwai daga daraja kamar yadda zai kawo mana misali ya fa za ra'aita man qaddar man qad akramaka man qad akramahu malikun wa sharrafahu idan ka ga wanda sarki ya girmama ya ɗaukaka shi wa rafa qadaru ya daga matsayinsa fa qulta sai kace hadha alladhi akramahu sultan wannan shine wanda sarki ya girmama ko kace shine wanda shugaban kasa ya ba kyauta din nan wa khala alai ya cire kambunsa ya ɗora masa wa ɓahu ma ta mannahu ya ba shi duk abin da yake so kaga ka raɓa shi zuwa mai wata daraja da sarki ya yi masa to kana ablagha fi thana'i ai ya fi isa matuka a wajen yabo wata azimi da girmama min kaulika daga faɗinka hadha lazi ukurima wannan shine wanda aka girmama amma ba san wa girmama shi wa khuliya alai wannan shine aka cire kambi aka ɗora masa wa shurrifa shine aka girmama wa shi aka bawa to girmamawa da daraja ba kamar ka ce wanda sarki ya girmama ba ko wanda shugaban kasa ya bawa wa abin nan takardar girma ko lambar girmama saboda wannan mai akwai jinjinawa a ciki to wancan ko ba a san waye ba ta yi ma wani talaka ne kawai ya bashi to da aka raba ni'ima zuwa ga aka raba wanda aka yi musu ni'ima zuwa ga Allah an girmama su wanda aka yi mushi da su ko da aka wulakanta su ba raba su zuwa komai ba haka za a nan za a gane bambanci wannan an daraja su wannan ba a daraja su ita wa amal sirran badi'an وتعمل سرا بديعا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة yace ka lura da wani sirri wanda yake kayatacce a ambatan sababi da sakamako littawa'ifin salasa ga jama'u guda uku bi aujaz lafzin da mafi gajartar lafazi wa aksari mafi takaitarsa fa ina in'ama alaihim ya cewa ni'ima gare su ya tazammuna in'amahu bil hidayati ya kunshi ni'ima gare su da shari'a allah hiya al-ilmun nafi wanda ita ce ilimi mai amfani wal amali salih da aiki na kwarai wa hiya huda ita ce shari'a wa dinul haq da addinin gaskiya wa ya tazammuna kamal al-in'am ya kunshi kuma cikar ni'imtawa bi husni thawabi da kyakkyawan sakamako wal jazai da sakamako fa hadha tamama ni'ima wannan cikar ni'ima ne walab za an amta ya yatadammanu al-amrayn cewa an amta alaihim ya kunshi al'amuran guda biyu ya kunshi waɗannan al'amura cikar ni'imtawa da bada kyakkyawan sakamako da kuma ainihin sakamako sannan ya kunshi shari'a da kuma addinin gaskiya wa gazabi ghadabihi 'ala al-maghdubi 'alaihim fadan ambatan fushinsa ga wanda ya fushi da su ya tazammana aidan amrayn shi ma ya kunshi abuwa guda biyu aljaza'u bil ghadabi allazi mujibu gayatul azabi wal hawan sakamako da fushin wanda wanda ainihin abin da yake wajibtawa shine matukar azaba da wulakanci wa sababu allazi istahaqqu bihi ghadabahu da kuma sababi wanda suka cancanci fushinsa da shi subhanahu wa tsarki ya tabbatar masa wa arhamu shine mafi jinkai wa ra'afu mafi tafsasawa min an ya ghadiba ya fushi bila jinayatin minhum ba tare da sun yi laifi ba wala dalalin ko bata faka an al-ghadaba alaihim kamar fushin da aka yi da su multazimun li dalalin lalle ya lazumta cewa lalle sun yi abun batan da shi sa Allah ya fushi da su domin baya zalunci wa dhikru an batan wanda suka batattu multazimun li ghadabi shi ma ya lazumci fushin sa alaihim akan su wa iqabihi lahum da kuma hukubar da ya musu domin da ba su yi abun batan ba to da Allah ba zai ce ba wanda aka yi ba wanda suka ɓace ba yadda man dalla istahaqa al-uquba duk wanda ya ɓace ya cancanci hukuma Allah ta yi wa mujibu dalali wanda ita ce ta wajabta batan nasa wa ghadabillahi alai da kuma fushin Allah gare shi فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاثة wal jaza'i abiyana istizam sai lazimta sifaita duk wani ɗaya daga cikin waɗannan jama'u guda uku saboda sababi ne da sakamako wanda yake mafi bayyanan lazimta kowanne nan an ambaci dalilin da yasa wancan aka yi masa nema wannan aka yi fushi da shi wannan kuma aka ce ya ɓace ya bar hanya waqtadahu akmalu iqtida'i kuma ya hukunta shi mafi me mafi cikar hukuntawa fi gayatul ijaz a mafi cikar takaitawa wal bayani da bayani wal fasati da fasaha ma zikirin fa'ili tare da ambaton mai aikin fi ahli sa'adata a cikin ma'abuta rabo wa hazfi da kuma shafe mai aikin fi ahli ghadabi a cikin ma'abuta fushi wa isnadil fi'ili da jinginta aiki ila sababi zuwa sababin da isa aka yi musu wannan hukunci fi ahli dalal ga ma'abuta bata to kowanne an ambace shi kuma an ambaci sakamakonsa yace wa ta'ammalil muqabalata baina hidayati wan ni'ma ka lura da kuma muqabala da aka yi wato ga aunawa da aka yi tsakanin shirya da ni'ima wal ghadabi wad dalal da fushi da kuma bata eh ihdina sirata mustaqim yace siratal ladina an'amta shirya da ni'ima wannan kuma ghayril maghdubi alaihim walad dalin fushi da bata fa zakar maghdubi alaihim ya mace wanda aka yi fushi da su wad dalin da batatu fi muqabalatil muhtadina a cikin wato wato wato wato karo wato fuskantar juna da waɗanda aka an shiryar da su almun'ami alaihim kuma wanda aka yi musu ni'ima wa haza kathirun fil qur'an yace wannan hadawar a auna wannan da wannan irin wannan yana da yawa qur'ani yaqdudu baina dalali wash shaqa Allah yana auna tsakanin bata da tsiyata wa bainal hadi wal falah tsakanin shirya da rabota wasani na biyu ka kaulihi ta'ala kama faɗin Allah madaukaki da ce ulaika ala hudan min rabi wa ulaika humul muflihun can ya faɗi ni'ima nan ya faɗi alfalah rabo sannan ce ulaika lahum al'amnu wa hum mutadu ya faɗa aminci da kuma shirya to sannan wal'ula ka kaulihi ta'ala na farko kuma kama faɗin Allah madaukaki da ya ce innal mujrimina fi dalalin wasu'ur da ya dalal aikin da suke yi sai faɗi sakamakon su'ur wato wuta mai guruwa haka nan faɗin ala da ya tafatama Allah ala qulubi wa ala sami wa ala absarihim gishawa kaga sakamakon rufewar zuciyarsu da jinsu da ganinsu sai Allah ya ce mai wala kuma azabun azim azaba ta tawa ya faɗa laifin kuma ya faɗi sakamakon وقد جمع سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله amma Allah ya haɗa abubuwan guda hudu a cikin faɗinsa da yace fa ma ya tanna kun ni hudan kaga mutum shida fa man ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa kaga ya faɗi eh, ainihin shiriya sannan ya faɗi sa'ada arziki domin ya ce fala yadhillu wala yashqa ba zai bace ba zai tsiyata ba kaga azurta zai yi kenan saboda me saboda ittaba hudaya ya bi shiriyata aka faɗi aiki aka faɗi sakamako sun maƙala sannan yace wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka ifadi aiki shi aka waɗi me sakamako wanda ya kauce ga barin tunani a cikin ayyukansa to fa inna lahu ma'ishatan danka yana da rayuwa wacce take ta kunci kaga sakamakon aikinsa sai aka faɗi shi aka faɗi aikin da yi aka faɗi sakamako wanda ya kauce ga barin tuna Allah to zai zama yana da rayuwa ta kunci wani hashuru yau mali kiyamati ama kuma ya tashi kawo a ranar alkiyama qala rabbi lima hashartani ama zai ce ubangiji me yasa ka tashi da makawa wa karquntu basira da ina duniya a ina gani qala kadhalika atatka nasi ta ha haka ayoyin suka zo mana sai ka manta ta baka yi aiki da ita ba fa kadhalika al-yawma tunsa haka yau ma za a manta da kai to kaga anan fa zakala dalala wa shaqa ya mace tsiya ya mace bata ya mace rashin arziki shine sakamakon bata da haka dai ya hada su kenan yace fal huda was sa'ada mutalazimat shirya da arziki samun arzikin duniya da na lahira anan muna magana arziki ba wai na naira a zuba ba arziki na nutsuwa da kwanciyar hankali da samun ni'ima a rayuwa sannan na lahira mutum ya samu shiga aljanna to wannan mutalazima tafi tare ka kafaɗa da ka kafaɗa suke tafiya in dai akwai shirya to akwai arziki a nan duniya da na lahira waddalali wa shaƙa mutalazima ɓata da tsiyata suwa masu bin juna ne suna auren juna ne tare suke tafiya in dai akwai ɓata to akwai rashin arziki tsiyata ta duniya da tsiyata ta mai ta lahira duniya ba kwanciyar hankali ba nutsuwa ba ainihin haske na imani sannan a lahira kuma ko kuma ta zama wuta Allah ya mana tsari